me yasa mu muke yawon da'awa ko muke yawon taimako da abu mutane kuma na neman kuɗi kowa na neman kuɗi daga america hmm. kai kuma kana yawon duniya kana yin da'awa sa'annan kuma kana taimakon eh, waɗanda ba su da ƙarfi shin ba ka son kuɗi ne an na son kuɗi kuma na aiki wa in kana ma wannan ya sanni sosai daga kasan american wannan ya sanni in the real life ya ya ce maka cikin yaran zango ba wanda fi na aiki ko yes don na aiki da yawa daga america to yau kana ghana gobe na gobe kana saudiya exactly eh, jiya na ji shekaran jiya ka je kano da sauransu ina aiki kwarai amma mai kasan shi allah shi yana yin komi shi ne zaluka fadulillahi ne kuma in allah ya albarkace rayuwanka abinda wani dai shekara guda kai kai ka doki wata daya kai kai amma ina aiki kwarai na shiga america aka ni ban da na riga na sauka to ni da aiki kenan weekend kada nake off mm. ni kullun na aiki mm. yasa mai daki na Allah jikanta tala cewa wai duniya ba wanda ya fi ni son kudi mm-hmm. ni ran da ban te aiki ba sheka ban da kaman ban da lafiya mm. ni mai son aiki ne shi yasa ban son kan magana da kai me yasa mu muke yawon da'awa mm. ko muke yawon taimako da abu mutane kuma na neman kuɗi duk lokaci da ka sa Allah gaba da manzon Allah gaba kudin da zaka samu kankani na shiga ga Allah ya sa albarka ciki to wannan albarka ne mu muke gani ba wa ba mu son kudi ba muna son kudi amma mun gan kaman muka saya da leman kudin kare ba dai yi ba to ya kamata mu duba kakanninmu da suka wuce bayan na wani irin aiki ne suka yi yau duniya duka in da ka buge suna gashi nan ga muna zamanin nan na buga maka sunan wurin su mutanen kirki da suka mutu kai ma kana magana mutanen kirki da suka mutu to in ka duba me ya bani suka samu wannan sunan kirkin nan mhm. sun samu wannan sunan kirki ne saboda cikin aikin alheri to mu ma muna son kamin mu mutu mu ma ba mu wani ya zama nan gobe ya fari sunan mu na alheri akan aikin alheri don ni wannan na gadara da gidana kowa ya san ne Mm-hmm. na bude bakin ce wani gida na fito gidan sarkin musa gidan babal wais mm-hmm. gidan mawawo kakana ne baba karami su baba laminu ma lallami kowa san su mm-hmm. baba babba kowa san cikin kuma shi manyan mutane ne me yasa nake yawan buga sunan su saboda mutanen kirki ne sun end life su cikin suna da tarihi tarihi nan ba cikin tarihin cikin cin mutunci ba ne sun samu wannan suna kan aikin alheri hal ni yau ina fariya da su ina son a ce dangina ne to ni ma ina bidan na mutu gobin nan samu wani ya ce ya buga sunana da alheri sa'annan da mu koma da Allah ba dai dadewa kowa na tafiya to in dai mun saura turai manufan mu ne mun je turai wai don mu tara kudi to mun fail wannan ka fail kana fita turai don ka waye ne in ka je neman kudin ka samu ka kuma komo da wani abin da ka sinci daga wurin da ba shi ka komo da shi nan garin ka cikin community ka to irin shi ne ka gan kamar muka samu mai muka zo cikin community duk abin da da ka gan mun zo ci kai a in kana ma waɗanda ke kallon mu da su gaya maka hatta cikin turan ka gani ta malika gani na muna yawo muna dira mutane ku ke duban mu kuke tausaya muna amma mu ba musamman muna wala ba ko wallahi sai mu ba musamman muna yi ba don an saba shi sa muna aiki amma aikin ka dai ni da na gani mm. mafi yawa ciyarwa ne cikin hanyar Allah mm. da kwadaita ma mutane su yi aikin Allah sa'annan kuma da kwadaita ma mutane a yi aikin kirki a taimaka ma waɗanda ba su da shi to ciki kungiyoyin eh, da na ga kana eh, ambatunsu biyu ne ko uku farko peace dawa media na biyu ali amir foundation, for the blind, in ghana na uku kuma madrasatul tulfikil islam <laughs> to ina son ka mini bayani kaɗan kaɗan kan ƙungiyoyi guda uku ga sa'annan kuma ya aka yi aka haɗa su kuna aiki tare e na farko da shi ce peace dawa media that was january 29 2015 mm-hmm. muka zo da wani idea lokacin whatsapp ma zangon mu suka fara sanin whatsapp more amma people are using the whatsapp nan sula insult each other ne mm-hmm. she wani yi audio zagewan wani yi audio to she muka gan kamar dai aka ne ni na create wani platform ina aika wazuzukan su Shak tofik Malam Mai Kano su Ustaz Ali su Malam Musa abdulkadar a shayi manyan malumman ne da muke da audio sun su she mu yi short she mu aika da mutane shi san ka fara ka gan mutane daga baya yi duka wallahi kwaikwayo ne mun soma da aka nan to turu wannan nan mun dade muna kan whatsapp amma ba mu kan facebook ba mu kan facebook mun bani ne mu samu ground duniya na bidan su ji audio na yi muna share da mutane ne whatsapp kowa na share to turu wannan muka fara yin videos ai ka san komi kadan kadan ne muka yi wa muka kai tukunnan pizza wa muka zo ma kan ba kan facebook da ya zo ya je ya muka samu website da abubuwansu to turu pizza wannan muka create madrasatul fikil salam shi wannan mun yi shi ne shak yusuf sa'id ya da ke kuma shi ya ta ansa fatawa saboda mutane na confused cikin addini sun kara da tambaya shi ka yi audio shi a amsa maka to wannan ya zo ya samu ground ali yau ka gan kaman wannan ma da kanshi yau <laughs> shin ce 80% of control na hannu su shak yusuf ni da kai da rira dan abubuwan ya mini yawa shi sa yanzu malam ki tafiya da wannan na biyu kuma shi ali amir foundation da muka zama muka duba yaran makafan musulmai na wahala wannan kai da su ajiya amma ma ga su chief imam su shek kamel su aji umar kuna ciki akwai da yawa da manyan bubuga sunan na kinsu su alhaji papa angolan ga duka da kuna ciki wanda kuke taimaka da lamarin makafai mu ba mu ciki mu yanzu ma ne muka shigo shi sa mu namu mun dai zo ne muka kara kwalliya kan ku naku a tafi da shi shine suna wahala kuma da yawan sunan da ya brilliant suna da ilimi to amma ba su samu guidance ba shi muka ce na ce to inda aka ne mu kawo mu create musu foundation da bi ba shi muka create ali amir foundation wannan eh, me ya kawo ne eh har ka samu shiga aka yadda da kai duniya duka in ka ce a kawo ana karba menene sirrinka wallahi ustaz shin ce allah ne na farko shirin ce kawai eh, allah ne shi allah yana ya gaya da mutane wani in kun ba shi amana ya rika kuma banda wannan kuma yana dacewa ainihin yaron shi ne mhm. affifin shi ne ba mutum guda da ke cikin zangon shi da ya sanni da cin amana ko sata tun na kankani mm. an sanni da abubuwa dewa amma batun kudi mm. kowa bai ni ban da wani wani san ka da fada eh fada ne shi wanda ai <laughs> amma yanzu ka Qur'ani ma bana yin yaki ai eh eh, eh shi sa wannan <laughs> eh. zan ba fada bane in mm. da tuce ka in eh, da tuce ka kakiya she arena ka hmm. she sa eh. mu ba muna son fada bane ni ban shiga magana wani amma ka shiga nawa ni ban bari amma to yanzu ne muna dan kadan kadan amma she sa wannan shi Allah ne ke yi mutum shawaran da dan ba du samari ko mutum ko wane ne kaka zama azzalimi mhm. ko min talaucinka kaka zama mutum da kake sata abin mutane yasa mutun yaran takan mu har na girma ni kowa ya sani da rika amana ni kuma ban da mutum da ke nan kullum na faɗi cikin facebook in kala nan ni da kai mun tashi zango hal america na na taba cin kudin ka don allah ka zo facebook ka faɗi allah ya kiyaye mutunci na wurin tucen kudin bayan allah kuma banda wannan ka duba aiki da muke yi da an ce ga taimako a yi an ba mu kudin ko na gani ana gani aikin ko ba yi bani ba wannan ne accountability ai wannan mutane ke duka su gani don abin da na kawo project na ce dan yi wa in kana an taimaka ba taimaka ba ana gani an kare ya aka ya ka kare allah ke sani shi yasa wannan mutane ke duba su gani sannan na uku kuma people do investigation yanzu zamani ne na na investigation na background check a lot of people before susu su yadda da mu sun yi background check mu me shi a ta background check ka garin da kake inda ka zama wane ne abokinka wani mutane kake tafiya da su ya suke to in ka duba ma da muke tafiya da su har ni mahaifina ma duk wanda suke american new york sun san shi sai dai mu mu bi ka bashi ba kai ka bi mu bashi ba sai saka duba man da mu ni duk malami da ka ga nake rayuwa da shi ba zalimi ba ne ni na bai ka daya biyu na gan sun kan na jan jikina shi sa tun kansu malam rashad su Ustaza ali manyan malamai har kasan malumman wanda ka ganna kusa da shi malami ne to ba zalimi ba ne na yadda da shi ne ina bin shi su kuma ke gwada mana anya da ya kamata mu yi na daidai kuskure na ciki su da kiran akwai malumman ku da ke kasan akran gada a shama shekaran ji akwai malam guda da ya kira daga shama miti ne da shi wani abu ya gani ya gan nan kuskure cika abubuwa da muke ishe a gyara muna don saboda tafiyan ya yi daidai kamar ko da kan kusa kada ka kira ka ce kaza kaza a gyara amma wani na nan shi bai yi tun da ya gan kuskure da yake shi mala'ika ne mm. shi ya zo ya tujara ka shi sa irin waɗannan shi batun mutane su yadda da kai ya fito da zamantakewa da kai da mutane ne ai ni da mutane da yawa mun zama na america ake guda mm. samaru nan kuma shi ne akara mm. dai mu mu bi su bashi mm. ba su su bi mu bashi ba haka mun zama na cikin kumashi yau sai dai min ce kudi na na wurin wan amma kai ni da kai batun kudi ba ka cewa kudin ka na wuri na to ina aka yi mutane allah da kanshi ya doki rayuwarmu ya sa zuciyar mutane ba mutanen ke yadda da mu Allah ke gaya da mai shi wani mutumin kirki ne amma ba wai kai ke fadi ba domin wanda ke ba mu kudi about 90% ni ban taba ganin su ba in the real life mhm. yanzu muna da wadansu daga Najeriya da mutum ke yi kira na ce ga 2000 dollars ga 3000 ta ka aikin Allah bai taba sani na ba bai taba gani na ba ma to ya ya yadda da ni ya bani wannan kudin mutum na kasan Saudiya wani na Iraq gari da yawa suna ganin mu facebook ni ba mai jin larabanci ba ne amma suna dokan namba shan ada su da malamai a yi larabancin batun kasuwar rijiya ne ko wani aikin alheri she ni a kamin kudin don su suna gani na to kaga ana aiki ok na gode